shashe Salamu alaikum. Ah, Baba Dan Audu. Wallahi kuna tuna min da Saudiya. Ai in dai a kamfanin Rufaida ne duk inda muke a fadin ƙasar nan haka za ka gan mu tsaf tsaf. Ba ni Rufaida yogurt mai sukari. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mai strawberry babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mai vanilla babba da ƙarami. Sai kuma me? Ba ni Rufaida yogurt mai banana babba da karami Sai kuma me? Ba na rufai da yogurt mara shekari guda ɗaya ƙarami da kuma na yara guda biyu. Sai kuma me? Sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu. Sai kuma me? Sai abin da ya kawo ni. Yanzu kana so ka ce duk nan ba su suka kawo ka ba? Rufai da bread. Kuna da shi? A duk inda kamfanin rufai da ka gamu, za ka ga muna sai da bread rufai da a gurin. Rufai da bread? mafi mishkila. Rufai da bread ga daɗi ga tsafta. A matsayina na na kuma mai harkar waƙoƙi da talabijin. A da yaushe ina buƙatar skin ina ya kasance cikin lafiya. Lowen da haske da kuma anti-aging shi yasa nake zuwa nan zinariya skin care mun shahara kwarai wajen sayar da kayan gyaran fata kamar su maganin kuraje bakin hannu da kafa product masu sa farin fata sosai da kuma waɗanda ke saka fata laushi da sheƙi muna da product na mata masu ciki wanda ke hana lalacewar jiki da nankarwa product na gyaran jikin amare product na gyaran jikin maza da kuma na yara a cikin farashi daidai aljihu. Zinariya Skin Care. Yawwa! Sakatariya. Masu. abc black tea ganyen shayi mai daɗi gamsarwa sannan kuma yana ƙara himma gana ka samun ana me haka me ya faru da ɗaya hannun naka to shi kenan tun da ka ɗauki wancan abc ne ga salam black tea shi ma shayi ne gaskiya ne oga nemi tagwayen ganyen shayi na abc pure black tea da salam black tea domin gaggar ɗanɗano kamfanin a sulfan herbal company ke yinsa Please get out of my office. Huh? Officer in charge. Ni fa alheri na zo maka da shi ba sharri ba. Baka da hankali ne? Zaka shigo office na ka zauna a kujeran baki na? Okay, you even cross your leg on my chair. Kai waya nan? Who is there? Wani officer ne a wurin nan? Shigo. officer da za ka ji shawarata kar ka bari wani ya shigo ya shiga cikin al'amarin nan balanta ne san abin da muke ciki gaya mu me ka taka kuma me kake ji da shi za ka shigo har ofis ina kana mu rashin hankali gaya mun kai nake tambaya me ka taka abinda nake gadara da shi shine na san abin da ke ka, kuma ina da masaniya dangane da bidiyon da aka tura labari na faɗa shi to ku kuka labari na faɗa ban so a yi kuka labari audu ka ce kana da masaniya akan bidiyon nan a'a ba wai masaniya ba ni na tsara shi na sa aka ɗauke shi na kuma sanya aka turo muku da kai da mataimakinka ta fannin aiki gaya mu da kai da kuka haɗa kai kuka yi wannan abu don wannan abun baka isa ka yi shi kai kaɗai ba sai da haɗin kan wasu ko wani daga cikin ma'aikatan gidan nan gaya mun da kuka yi mana wannan tonon asirin in charge da ni ne kai ire-iren waɗannan tambayoyi ba su ya kamata ka tsaya kana yi ba Audu, faɗa mu. me kake so a maka ma fi mishkila kana da mai sanyi a nan kuna ta shan mai sanyi-sanyi لبت ما شاء الله مم. ما شاء الله واتو افريكان labat na daɗe rabon da isha wani abu mai sanyi irin wannan ka san mu labar ɗinmu irin na saudiya baya da sukar sosai ɗan audu duk wannan muna wani ɓata lokaci ne ka gaya mu mere abin da kake bukata a yi maka da gaggawa domin goge wannan bidiyo gaggawan me kake video yana nan ko ba a goge shi ba yana nan cikin aminci babu abin da zai yi same shi matuƙar ka yadda ka amince da irin sharuɗan da zan gindaya maka sharuɗa auru ni za ka kalla ka sa sharuɗa a gidan nan don serious ni za ka kalla a gidan nan ka samun sharuɗa karfin a gindaya maka shi ne ji a ah, kaga kaga daudu please daudu ji mana ya hakuri ya hakuri ka zo ka zo mu yi magana ka zo mu sasanta ka ya hakuri sai ka rike mun tsawa ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri zauna ka yi hakuri zauna ya hakuri ka yi hakuri zuba min labar ka zuba min labar a cikin kofi san afirkan labad saboda irin wannan zaƙin muke shan shi ba yanzu me kake bukata sharaɗi na farko ina so a gaggauta tara gaba ɗaya prisonin gidan nan a sanar da su a naɗa na sarkin gida da kokawa kuma a kafa doka mai tsauri nan a tabbatar an yi mun biyayya ga duk wanda bai mun biyayya ba a sa masa doka mai tsanani horo mai tsanani ba ka ji na ne? Na ji. Ma fi mishkila. kowa ya saurara zai ji bayani daga bakin incaji wannan saƙo ne da ya shafi ku da kuke fitowa waje da wanda suke ɗakuna da masu jiran shari'a to ku saurara ku ji da kyau domin abu ne mai muhimmanci to kowa da ya sani ku da kuke wannan gida kusan duk inmet da muke da su a nan ba mu da sarkin gida saboda haka ba wani abu ne kuma ya ja babu sarkin gida ba sakamakon badakala ma'ana ta sata da aka same shi da ita wannan shine dalili da ya sa babu sarkin gida amma mun yi zama mun yanke hukunci da ni da Ochif? Yes, Mun yanke hukunci za mu naɗa wani, kuma wadda za mu naɗa shin nan ƙwararre ne wanda ya san duniya kuma mai hazaƙa wanda ya goge a cikin yanayi na harkoki. Shi yasa sai muka ga ya dace mu naɗa shi ba wani bane shi shine Quiet please. Kuma abinda nake so in ƙara gaya muku shine yi masa biyayya tamkar yi mana biyayya ne mu da muke shugabancin wannan gida. saboda haka ya zama wajibi ga kowannen ku ya to ya masa biyayya saba masa kuma saba wa ka'idodin gidan nan ne kai tsaye saboda haka duk wanda dan audu ya zo kawo mana kararsa ya saba masa zai fuskanci hukunci mai tsanani ina fata an fahimce ni wannan shine ka'ida saboda haka ina so ku lura da wannan wannan shine jawabin da ya sa muka tara ku kuma kamar da nake gaya muku saboda muhimmancin shi wannan magana shi yasa na zo nake da kaina domin abu ne wanda da chip ne ko ɗaya daga cikin ma'aikata za su zo su yi wannan abu saboda haka ina ƙara jaddada kowannen ku da ya ji da kunnensa wajibi ne ya yi biyayya ga ɗan audu in kuma bai ba aka same shi da wani abu sabanin haka zai fuskanci hukunci mai tsanani wannan shine jawabin da nake so zan gaya muku na ganin shine jawabin ko za mu iya tafi amma ban sani ba ko kai dan audu kana da jawabi to a da farko dai kamar yadda kuka sani sunana baba dan audu kuma a ba wani sun riga sun yi dogon bayani ni dai abin da nake da bukata haɗin kai biyayya kuma ina tabbatar muku ni mulki na kowa zai ji daɗi da barawo da ɗan sani da koma wani irin laifi mu ni gaba ɗayan kuku nake kallo amma cikakken bayani da zan yi sai mun haɗu a gurin cin abinci bayan kowa ya karɓi abincinsa ya ci to kafin a kashe wuta zan ɗan gana da ku a wajen mafi mishkila. ina ganin kusan wannan shine dalilin taron mu abin da ya rage kawai mu ga biyayya daga wajen kowannen ku saboda zaman lafiya ko biyayya ga wannan magana shine zaman lafiyan kowane ɗayan ku a cikin wannan gida. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Aliyu. Cibiyar Kashful Alil ta haɗa ƙwararru masu bincike tare da ilimin kimiyyar haɗa magunguna na musulunci. Cibiyar Kashful Alil ta kafu ne tun a shekarar 1980 wanda a yanzu muka sabunta mata rajista. Shi yasa duk wanda muka bashi magani sai ya zo da godiya tare da fatan alkhairi. Muna haɗa magani ne cikin bincike tare da ilimi daga manyan littattafan magunguna na musulunci. ina waɗanda suke cewa babu maganin cuta mai karya garkuwar jiki to ku sani cibiyar kashful alil mun ba da magani kuma an warke daga wannan matsala ina waɗanda suke fama da matsalar rashin ƙarfin mazakuta wato quick ejaculation a larabce sur'atul qadaf duk muna ba da magani kamar masu fama da sanyin infection stds gonorrhea syphilis ko kuma genital herpes ina masu fama da matsalar rashin haihuwa ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun ba da magani akan matsalar rashin haihuwa kuma an samu ƙaruwa kamar waɗanda suke fama da cutar hawan jini ko ciwon hanta hepatitis b a ko c duk muna ba da magani ina masu aikata istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana haifar da matsaloli guda ashirin a jikin ɗan adam sannan yana hana haihuwa sannan muna warware matsalar jinnu sihiri iska ko sammu sunana abubakar yakubu kabir ɗan gayan fai chairman fai kano state a ƙarƙashin wannan babbar cibiyar magani ta kashful alil muna karɓar Fai network a matsayin biyan kuɗin magani sannan muna ba da ingantaccen maganin basir na ciki kyauta ga dukkan pioneers na duniya za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke mai duguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene shago mai numba ɗaya a jihar kano muna zoo road opposite shoprite maria plaza bangaren lilo na yara shoprite saman bene a birnin tarayya abuja muna kuje a teaching union home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malale Biu Road cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand marche de Maradi. Sannan muna tura magungunan mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Da Allah caja nake so, na yi amfani da cajan ƙawata ta cika min waya ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta ce min lallai lallai a nan ta sai caja. Gaskiya ne. ga wannan. Gaskiya wannan ba ita ba bace. Ai in dai kin ga tambarin Max Accessories a ciki. Kawai ki amfani da shi. Baki da matsala da wannan. Ba an power Har ma power kuke sayarwa a wurin nan ban sani ba? Kwarai kuwa. Muna da caja Max. Muna da Airpiece Max. Muna da power bank Max. Sannan muna da cajan mota Max. Duka nau'ikan caja bangaren iphone da android duk muna da su duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin max accessories ne to nima ina so ka haɗa mu ana samun kayayyakin wayoyi na max accessories a shaguna da kuma teburan sayar da wayoyi a koyi ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba io5 layin al'asar mai karamin plaza da ke kallon malam katu square niger street a kanan mu ta dabo max accessories muna da kayan masauki da inganci yabo da godiya sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mai kadarta abin da ya so a lokacin da ya so wannan cibiya ta mu ta alhikima a kullum kokarinta shine ta kusantowa da al'umma magunguna kusa da su daga cikin ƙoƙarinmu shine na buɗe sabon ofis ɗinmu a jamhuriyar nijar a cikin garin da magaram wannan cibiya ta alhikima insha allahu tana ƙara sanar da al'umma a duk inda kake a faɗin duniya magungunanmu suna iya iske ka cikin sauƙi ni abdullahi alhikima ina farin cikin sanar da al'ummar garin katsina zan zo cikin garin katsina ni da kaina ranar biyar ga watan sha ɗaya zuwa ranar takwas ga watan sha ɗaya zan yi aiki na tsawon kwana uku da izinin allah haka zalika muna sanar da al'ummar birnin gusau a jihar zamfara kiraye-kirayen da suke yi na cibiyar alhikima ta zo musu da wannan cibiya mai albarka ta zo kuma za mu fara aiki ne a goma ga watan sha ɗaya zuwa ranar sha bakwai ga watan sha ɗaya kuma mun buɗe babban reshen mu a cikin garin gusau a nan kan hanyar ƙauren na moda kusa da babban polis station na cikin garin gusau ni abdullahi alhikima ina sanar da al'ummar garin sokoto insha allahu zan zo cikin garin sokoto ranar ashirin ga watan ɗaya zuwa ranar ashirin da uku ga watan sha ɗaya haka zalika zan sake zuwa birnin kano ta dabatun bingiwa giwa a ranar 25 ga watan 11 zuwa ranar 30 ga watan 11 za mu gudanar da ayyukanmu na ba da magani da izinin Allah a duk inda kake a faɗin duniya kana iya kiran wannan lambobin waya kai tsaye kuma za mu aika maka magani har inda kake muna matukar godiya da jinjina ga al'ummar jamhuriyar Nijar musamman mutanen cikin garin da magaran assalamu alaikum wa rahmatullah yaƙi ya ce mu duk ƙoƙarin da zamu ko muka yi wajen warware wannan tarko ba za mu yi nasara ba sai dai ma kawai ya ƙara ɗaure mu ta mau amma yan labai ya yi mutum ya nan iske da abin da ya dama ya fara ɗaura ta ba haka ne ai babu yadda za mu da shi domin kuwa muddin muka ce za mu matsa masa to zai baza wannan bidiyon duniya ta gani in har ku ya saki bidiyon nan duniya ta gani to da kanmu za mu kai kanmu sai mu rufe har sai an neme mu hukumanci wato da zan samu bidiyon nan da backup din gaba daya tabbatar na riƙe su hannu da sai ya gwammace kakansa bai haifi mahaifinsa ba domin yanzu ku je kar mutane su gane da muke ciki amma yalla bai na jinka iya bukatar da ya zo da ita kenan ina ganin mutumin nan ba zai tsaya iya wannan bukatar ni ma ya gaya mu wannan bukatarsa ta farko kenan kaga ban san gaba kuma me zai zo da shi ba Yasa nake gaya muku akwai matsala. Tunda mun yi iya ƙoƙarinmu wajen cika burin iyaye da kakanni, amma abin ya faskara. Ko? Kuma kai lukuman kai ne ƙashin bayan wannan taɓarɓarewar. Ni kuma hajiya, ai, hajiya sha nake ƙaddara ce, da yadda Allah Ubangiji ya tsara, ai, haka abu zai yi kai lukman wai ce kai magana da allah kai mana shiru kyale shi ya yi min daɗin baki ummi na'am hajiya na gode da yadda da aminci da kika nuna akan wannan abin alkhairi da muka yi niyyar yi tunda wannan abin alkhairi da muka yi niyyar kullawa tsakanin lukman da ummi bisa dukkan alamu ba zai yiwu ba shi shikenan sai a ba kowa dama ya fito da wanda yake so ya aura kawai alhamdulillah na ji daɗi da ummi ta samu wanda ake son take son sa tsakani da Allah haka ne ummi kai kuma lukman ina da dai wannan mawaƙiyar kake so ko wadda muryar ta karaɗe duk duniya kowane ƙato da earpiece a kunnen shi yana sauraron muryar ta ko ita kake so ko sannan ba asalin kirki gare ta ba ga 'yar dangi mai ilimin addini mai ilimin boko mai wayewa mai mutunci mai asali mai kyau ka ce kai ba haka ba ko ku yi min abuwa da Allah ya kamata a ce ne duk an wuce wurin gaskiya ne hajiya a bar maganar kuma ina gani ya kamata yawa kowa abin da yake so alhamdulillah tunda ummi ta samu wanda take so sai a bashi dama ya turo ummi kina son shi dai ko haidar din sai a bashi dama ya aiko hajiya da na ce a dan bar shi tukunnan dan karanci halayen shi tukunnan mama na taso kina ji ki shiga daki ki kwanta ki huta anan za ki zauna ba za su koma da ke ba kwantar da hankalinki komai mai wucewa ne lokaci ne kar ki damu har yanzu dai tana son lukuman tana son sama mana abu ne in ya fi karfin ka babu yadda za ka yi tunda duk shine ummul aba'isin hassasa wannan al'amarin ba ka da imani ba ka da tausayi wallahi ba komai rayuwa ce wallahi so mai son ka dai duk yadda ike ko kuturu ne wallahi a'a hajiya wannan ba rashin adalci ba ne ba kuma rashin tausayi ba ne wallahi wannan abin da ya yi shine adalci kuma shine abin da ya fi dacewa saboda babu yadda za a yi ya aure macen da zuciyarsa bata amince da ita ba domin zaman aure ana yin sa ne ba wai eh, lokaci kaɗan ya mutu ba idan babu soyayya babu abin da zai haifar wallahi kai garbai kai zaka koya min ilimin zaman aure duk cikinmu nan wane ne aurensa ya samu tangarɗa wa aka ce wa wane kana son wane ko wance kina son wance to kenan a jiya a nemo masa auren mawaƙiya Nam hajiya. Ki daina kuka. In dai a kalli kuma ne, kin ji? Kina son haidar? Ko da kaɗan ne kike son sa, ki haƙuri. In dai har mutumin kirki ne, da kaɗan da kaɗan da kaɗan son zaki ga ya girma. Ki sa a ranki kuma ina mai miki tabbacin cewar wata rana sai an kira sunan lukuman sannan ma za ki iya tuna da shi. ba wannan ranar ajiya. ba wannan ranar akwai ni na faɗa miki kuma ki kira min haidar ɗin naki ki ce ina son ganin sa gobe a gidan nan <sighs> shikenan tunda har yasa min mama na kuka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba kyau mummunar addu'a Allah dai muku albarka zo mu je ki ci abinci kwantar da hankalinki mu je Allah ya ƙara lafiya oga. Allah ya taimaki ba. An gaishe ka kambal. Baba, kambal ne bayabi? Kambal. Allah ya taimake ka ina uban naku Iliya Allah ya taimake ka na ce masa ya zo mu je zo gurin ka domin mu bada mu nemi gafara amma na na da shi yana ganin kaman kai ba za ka yafe masa ba amma na gaya masa kai mutum ne mai yafiya ko a baya kuma na tabbatar da ba za ka ke yafe masa abin da ya ba Allah ya rufa ma asiri ka je ka kira shi an gama ran da ka faɗa masa ni na yafe wa kowa abinda kawai nake da bukata biyayya ya zama dole ji ka ga masa tsoron ka yadda Allah ya rufa asiri ba za ka kira shi Allah ya taimaki ba ba sabon sarki sada sada shagen duniya to kai ma kafirin ne kenan ko ina ai dole wallahi dole dole in bi kasan ko a waje ai kai mai gidan mu kada na kafura ce sha sha sha ka debo ta sharar ka muna nan din zaka zo ka ce wani shi wayoyi kai ka jalla kai ka cike na kubu ya mai da alaska bara ka bushe mai to zai yi wa kutse eh? can ka je ka nemi mai gidan ka musa musa a gida musa a waje can da yawo can ku yanka sada dama ai laifin ka ne ka je kana daga ta wannan tsinannin yaron kan bane ko a yi biyayya kuma a bi hukuma kar aiwa mutanen gida kar aiwa gandarobobi tawaye kar ai musu rashin kunya ba na so kaji na gaya mu a biyayya ga kujerata a yi biyayya ga kuma gandarobobi yaushe kuka yi haka jiya da daddare muka yi haka da shi ya ce min sun zauna sun gama yanke shawar insha Allah cikin satin nan za su turo da na. To amma Sumayya, Aliyu kuma fa? Rukayya. Kin dai san namiji ɗaya zan aura ko ba maza biyu ba. Ai kowa ma ya san namiji ɗaya za ki aura, amma ya kamata ki duba abin da ya dace. Rukayya, ko shin me rashin dacewar Lukman? Umar Lukman baya da wani rashin dacewa. Amma dai ya kamata idan muna sara mu dinga duban bakin gatari. Ni na san kaf dangin Lukman babu wanda yake son Sumayya sai shi kaɗai Lukman ɗin yake son ta. To, amma dai kin san ai da shi zan zauna ba da danginsa ba. Haka yawancin mata suke faɗa. Amma hakan kuskure ne. Dan ya kamata a samu fahimta tsakanin dangin miji da kuma ita matar. Domin ba za ki gane illar hakan ba, sai zaman ya kai ki, sai ki gane ba da mijinki kaɗai za ki zauna ba. Amma Rukayya ai Lukman ya fi Aliyu hankali. Na yadda da wannan umma. Amma ki lura da irin soyayyar da mahaifin Aliyu yake yi wa Sumayya da kuma irin ƙaunar da yake nuna mata kwata-kwata baya so ya gabacin ranta. Ke Sumayya, har kin manta da irin cin mutuncin da Hajiya babba ta yi mana? Ni dai wallahi gwandamin Aliyu so dubu domin shi zaki iya canza shi a kan lukuman. Saboda Aliyu baya shaye-shaye, halinsa ne kawai haka, kuma ni na tabbata irin son da Aliyu yake miki, zaki iya juya shi yadda ranki yake so. koma ma dai me ya faru? Lukman ne dai ya fara magana, kuma kin san cewa ba za su je wajen baba ba, babi ya kira ni in ci ba na sansa ba. Kuma sannan ni Aliyu ya raina baba baya ganin mutuncinsa kuma ni a yanzu gaskiya duk abin da zai taɓa wannan ɗin baban ni ba na ke wawa gadon wani baban kike yi tuku mahaifina mana ai shi yake da hakkin aurar da ni umma wane shi wallahi ƙarya yake yi bai isa ba a kan rabi iya aurar da ke su ya gwara ki mutu ba ke aure ba a'a umma ko a shari'a fa iyaye maza su suke ba da auren 'ya'yansu ba mata ba a'a a a banda uba irin Rabi'u domin ko shari'a ta ji abin da Rabi'u ya aikata to za ta iya karbe ragamar auren Sumayya daga hannun shi. To lallai akwai matsala kenan umma. Babu wata matsala. In har ni ba zan iya aurar da Sumayya ba to dangina za su iya aurar da ita amma ba na son ƙara jin maganar Rabi'u a cikin wannan magana. al'umma don Allah ka kira ni da mahaifina wallahi na san addu'a ta ce ta dawo da shi kaf rayuwa ta babu abin da nake iyaka addu'ar Allah ya ta damun da mahaifina an gan shi da ido kafin na bar duniya umma kuma gashi ya dawo amma kin ki an san sa kar ki ƙara yi min maganar mahaifinki kin ji ko idan kuma kika kuma za ki rasa ni za ki rasa ni kwata kwata Ina roƙon Allah, ko da a mafarki ne ya gwada miki irin wulaƙancin da Rabi ya yi mini a baya. Wataƙila za ki fahimci irin raɗaɗin da nake ji da yasa nake ƙinsa. Umar, muna tare da su. Ha ha ha. sunana ibrahim suleiman shugaban cibiyar annur islamic medicine and herbal research center cibiyar da ta yi fice ta shahara wajen binciko magunguna ingantattu domin magance matsalolin da ke damun mutane na yau da kullum wannan cibiya tana magance matsala irin na harkar jinnu ko matsala na sihiri kowanne irin asiri ne ko kuma kowanne irin iska ne a jikin mutum wannan cibiya na iya bakin kokari wajen magance waɗannan matsaloli da kuma matsala irin na hawan jini ko matsala na ciwon suga ko mai daɗewarsu su a jikin mutum muna ba da taimako ana warkewa insha Allah muna ba da maganin da ya shafi bangaren hepatitis B ko kuma hepatitis type A ko type C muna ba da magani akan matsalan da ya shafi bangaren ciwon koda kowanne irin ciwon koda ne yan uwana mata dukkanin cututtukan da suke damun kuna iya neman Annur Islamic domin karin bayani ko kuma shawara. Subeshan Kilinza wanda magani ne da ke magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon aikata istimna'i wanda ke jawo kankancewar a mazakuta ta ɗa namiji ko kuma karancin ruwan mani ko matsala na rashin aihuwa ko kuma rashin kuzari da kuma saurin inzali. Wannan magani na masturbation Kilinza mallakin cibiyar Annur Islamic Medicine ne. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau domin magance dukkanin wata matsala da aka samu sakamakon masturbation. Wannan cibiya mu ta bude sa sabon ofishi a cikin garin difa a nan anguwar dubai nan kusan masallaci biyu sai kuma birnin agadis inda muka koma nan bayan rimbo kusan rezo a nan za a same mu insha Allah muna fatan samun waraka ga dukkanin wanda ya zo gurin mu ai ni ban sani ba anya zan iya zuwa wayan nan makuwa domin jikina gaba daya mace nake jin sa ai ranka ya dade kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware a kana nufin zoli kafe kenan ashe ka gane haka yake assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah taimake ka. ka. Allah taimake ka. Allah lafiya. ka. Rizoli Cafe. nake samun kuzari shi nake rikewa da da To ai ku lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya Bismillah. ganda ba ta rike Shamaki. yaya haka ni ne kamata yanzu ta da kuna aiki kuma zai ga kudu a zaune Allah ya tabbace ka jikinmu ne duk yayi la'asar ha ba sha baki ba nan zo karbi to banda abu ku in sha maki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli kafe kenan da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da karfin jiki sai aiki ku sha shi ne bani da kasala ganda ba ta Zoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sadu mai rukiya. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. maganin shidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne allah hore mun kuma da yarda allah idan allah ya jarabta mutum da wannan ciwon insha allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta baƙin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin rai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya mugunta shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai ya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ayi mawalkin an yi mutuwa ko ayi wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shi ne nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ban ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haddani ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gaya ma da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah da kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin kake ganin ka an she likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malaman hannaye shi wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum na ji daɗin ganin ka haidar saboda kunya da alamar kamala a tare da kai na gode sosai hajiya da yadda kika karɓe ni a gaskiya duk wani mutum zai ji daɗi idan ya samu karɓuwa a gida na kamala da mutunci irin naku ba abin da zan ce sai dai ce na gode mamana ta bani labarin haƙurinka da kuma salo na masu hankali irin na sace zuciyarta kai ma ina taya kamar na haidar so da ummi tana da hali irin naka kawai ci da kamun kai Fatan mu dai Allah Ubangiji ya bar ku tare, Allah isa muna da tsawon ran da za mu ga zuri'a ku ɗayi ba. Amin ya Allah. Uwata, me za ki girka masa ne? Ya kamata ki shiga kicin. Ki dafa masa haɗaɗɗen abinci tun da komai muna da shi a kicin. A ai hajiya I'm okay wannan ma da na ci ya ishe ni. Da yake ina sauri zan koma wajen aiki. Allah ya saka da alheri mai hadar <laughs> girki kam ai yanzu ma ta fara ko wani? <laughs> ka da gida to za su ji yawo a gaskiya hajiya babba tana ƙaunarka wallahi na daɗe ban ga fara'a a fuska hajiya babba ba irin yau <laughs> Allah sarki hajiya Allah ya bar mana hajiya babba amin haidar na'am ummi ina so in maka wani roƙo amma ban san yadda za ka ɗauki girman roƙon da zan maka ba to duk da zuciyata tana ce min ki faɗa koma menene zan iya miki amma kar na daɓa maka kaina wuƙa ya kamata na ji me za ki faɗa tukuna. Tsoro? Tsoron kuma me? Na zata za ka ce ki faɗi ko menene kawai zan miki. Tsoro nake ji, kar ki ce na rabu da ke. A, in ɗaura kaina da kaina kenan. Haidar, kaman alkawari ba za ka juya min baya ba. Saboda ina tsoro. Kar ki ji tsoron komai a kaina ummi. Hasali ma godiya ya kamata na miki na karɓan ta da kika yi hannu biyu ni ne ya kamata na ce dan Allah dan annabi kada ki juya min baya ki min wannan alƙawarin insha Allah kin tabbatar ba ki juya min baya ba duk rantsi tu wahala in Allah ya yarda to alhamdulillah um, kawai sai na ga hotuna suna yawo kin yi signing contract da bns. oh sorry wallahi lokacin da za a yi kada ki damu na san ba laifin ki bane na san sun rikayya ne suka hana sanar da ni wallahi ba ruwan rikayya a cikin wannan abin abin ne kawai ya zo emergency lukman yes ka daina zargin kowa a cikin alaƙata da kai da rikayya da ummana wallahi shawara kawai suke bani saboda suna gudan abin da zai je ya kawo amma dukansu wallahi babu mai kyanka to koma dai menene ta kusa ta ƙari idan aka yi min baiko duk wanda na gani da matata sai na ɗauki mataki a kansa. Allah ko? Yes, of course, ina da legitimate right in yi haka ko ba haka ba. <laughs> Minti ɗaya. Bintalo na ga tana kira na ban san kome yanzu. Hello, Bintalo? Antis mu yake haƙuri na kira kina aiki ko? Eh ba komai yi magana ki ina jin ki. Umma ce wallahi. Umma me? A'a babu komai. Kawai dai yanzu nan ta fita ran ta ɓaci tana ta sauri tana maganganu ita kaɗai na ma mata magana ko kula ni ta yi ba. Tana magana to me take cewa? Cewa take za ta je kotu za ta ƙara sannan kuma za a raba su maganganu dai irin hakan nan. ni kuma yadda ta fita a fasace ne rai na tsorata. Bintalu, na gane magana ki ka kira mu, bari zan yi magana da ke anjima zan kira ki. Ta shi ke da Tismaya. Lafiya kuma? Wallahi ya umarci da ita da babana. <sighs> Subhanallah. ai komai sai hakuri komai na duniya mai wucewa ne magashi ana dab da baikon ina gani wannan abin ai sai ba mu matsala dama ka shawara amsumayya yanzu gashi yan uwana jibi za su zo ina ya kamata su je kenan Ka tura su wajen babana, zan kira shi mai magana da shi. Baiwar Allah, na ji duk labarin da kika bani a tattare da miji Tsohon mijina dai malam. Ai har yanzu mijinki ne, domin bai sake ki ba. Kuma da ya dawo ya same ki bai ce ya sake ki ba. Allah ya sawaƙe. Ai wallahi malam babu ni babu shi. to baiwar Allah wannan al'amari kyan ta ke zo ke da shi domin a nan zan fuskanci inda gaskiya take sai in gyara tsakanin ni dai na fi son a raba ni da shi babu ni babu shi babu shi babu yata zai iya yiwuwa a yi baki ba shi amma ba shi ba yarsa wannan abu zai yi matuƙar wuya shari'a bata tana da haka ba malam na faɗa maka babu abin da ya sani game da yarinyar nan tun fa da ya tsallake ya tafi ya bamu mu shekara da shekaru fa sai yanzu ya dawo Rabi'u ne yasa na tsana aure shi yasa duk lokacin da aka zo min da magana aure sai in ji gabana yana ta faduwa na zauna na riƙe ta cikin wahala da akwai da babu sai yanzu da Allah ya rufa mana asiri kuma shi kenan sai ya ce zai dawo har kuma ya shimfiɗa mana iko ina to yaya batun ita 'yar tasa tana son ganin sa tana son kasancewa tare da shi? Eh, na ganin saboda bata ji irin wahalar da na ji ba ne. Hajiya, da a ce saboda wahala ko ukuba ake yanke zumunci da mutane da yawa ba sa tare da iyalansu. Akwai matan da suke rayuwa da mazajensu, amma sun gwammace da ma tafiyar aka yi irin take yi aka basu. Amma wannan sammaci zan ajiye shi a gurina. ki ba ni adireshin shi zan tura ɗan wanka gobe a je a zo da shi sai dai ina roƙon ki karki ki zuwa saboda inda hali a yi miki duk yadda kike so ni dai ranka ya daɗe dan Allah dan annaba tsaya a yi shari'an nan kawai na san duk abin da zai kasance idan an yi shari'an nan ni a kotu na ba na son tunan asiri sai dai in ta gagara masalaha a wannan ofis ɗin na sai a fita kotu a nemo lauyoyi sai a fafata kuma kin san kowa yana da dama ya shiga kotu ya kalli shari'a ba ko da ɗan gari abin da ba kya so a sani akan yarki ma to lallai za a san shi ko ku me kika gani shi ke na Allah gafarta malam zan ba da adireshin alhamdulillah sa hannu a nan Hannu kuma? Eh sa. Yau, na sa. sai dai baka yi mun bayani ba kawai ka ce in sa hannu ka duba cikin takardar za ka ga sakon da ke ayo in duba cikin takardar ga ta malam da dai ka zo ga ka a gabana sai ka ce min takarda ce ta kaza alƙali ne ke son ganin ka alkali mm. ni mai haɗan da alkali kai gata malam tun da na dawo garin nan na aje duk wani ashararanci da shashanci tun da na dawo na tarar da 'ya'yana duk sun girma na tarar da su cikin mutunci na ce to ni ma bari in mutunta kai kai ni fa tun da na dawo ko da makwabta ban taba sa ba Bari a ce alkali na nema na kan me me haɗa ni da alkali kaga malam ni fa sako kawai aka bani in kawo maka da haka ni ba zuwa ne wa abin nan ba sakon yana ciki to amma yanzu sai kai min bayani ka ce a'a alƙali na neman ka ne akan kaza ka karanta ka gani za ka ga duk sakon sai an jima malam eh. malam na lillahi wa inna ilaihi raji'una ni me ya hada ni da alƙali ne ma alƙali da zai aiko min da takarda saboda Allah Ya? Eh? ha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ni ko bidiyon da dan Audi ya turo min ne za ta ja min wannan jangwangwaman ni fa ba so nike in za kai na a rikici ba saboda Allah yaushe na dawo dan Audu zai maida ni gidan yari wallahi a'a wallahi a'a ban san komai akai ba malam wallahi ban san komai akai ba zuwa zan bantala bantala sum din ma in je ba a masai ban san komai ba ban san komai ba wallahi wallahi ban san komai ba Ko da kudin kaɗan uwa, sai na wanka. mata a kunye dandazo, ka sabon babban kamfanin ya zo kana wanda umar ma ma'abota ganin sun yi ado gami da asan da asan da rangada rangadan kafet walau a gidajensu masallatai Office-Office, otal otal kayan ku ya tsinke a gindin kaba ga umariya global carpets umariya global carpets na yin odar galla-gallan carpet na zamani kuma nagartattu daga ko'ina ina daga kasashen duniya za ka samu carpet irin na kasashen turkey istanbul paris ga super laila da super isfahan da super bilkis da slim Islamic carpet, the Atlas carpet, the Royal Silk, the History carpet, the Verona carpet, the Crown carpet, the Madrid carpet, ga kuma Grass carpet. Domin gwangwaje kanku da kowane irin nau'in carpet, sai ku ziyarce mu a babban ofis ɗinmu na Umariya Global Carpet da ke lamba biyu IBBA, kantin Kwari Market, kusa da gidan rediyon Kano, ko kuma reshen mu da ke lamba takwas Muhammad Bidalai, kasuwar kofar Wambayi, dukkanin su a kanan Dabo, Nigeria. Umariya Global Carpet, idan ana dara. aka ce da uwa ake. ki min waya mana ki ce in dawo gida. Cin wannan zai fi haka. Yau ka manta girki na ne nika mai gida? Wallahi ɗanɗanon ne ba iri ɗaya ba. Oke kana so ka ce ni ban iya girki ba kenan ko? Mm-hmm. Ina zuwa. Haba 'yar uwa, me na ɗaga murya? ai bari ki ji ba wani abu bane sirrin ɗanɗanon girki na in banda dahir kori dahir kori ne yake sa girki na yayi ɗanɗano har miji ya sa ta hanya zai ci a cikin sa ke kina can kina zaune wannan shine sirrin dahir kori dahir kori kuma dahir kori shine sirrin ɗanɗanon girki na gaskiya ne dahir kori dahir Tabbas ina mata masu son girkin su ɗanɗano, ina mata masu son girkin su daɗi, ina mata masu son girkin su ƙamshi. Kugar zeo ga dama ta same ku wato shahararren kamfanin nan wanda ake kira da dashir kori foda. Sun yi kuro domin yi muku kayan girke-girke nau'i daban-daban me sa girki ƙamshi wato dashir kori foda. Sun zuba shi a mazubi kala daban-daban uwar gida karki manta idan kin je sayan dahir kori foda zaki gan shi a mazubi na roba zaki ki ganshi a mazubi na leda akwai leda karama akwai leda babba tabbas dahir kori foda sun zama zakaran gwajin dafi wajen sa kamshin girki wajen ayatar da girki domin mai gida ya ji daɗin girkin uwar gida dahir kori foda suna da farashi mai rahusa ga masu sayan ɗaiɗai ko sari za su iya tuntubar mu anan bar mu kamar haka sifili bakwai sifili uku sifili uku sifili uku ɗaya tara sifili ko kuma sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya takwas uku shida bakwai sayan nagari mai da kuɗi gida dahir kori foda kuni na ɗaya. Salamu alaikum. Ah, wa alaikum salam sallin lafiya. Ina da wallahi ba sarki. Ah, mm, sarki. Ke da ko ziyarar baki. Mm, ne sirrin haka na ga sai wani shi kike yi. ne sirrin ne wani? Wai kina nufin baki san mun gobe turare ba? da duk ya zaga duniya ga baki ɗaya kina nufin wai ke baki san shi ba ina so ki ce min turare mai suna to ke mami gobe da ake faɗa wasa ne babu inda turare mai suna na bai zaga ba a ina ake samun wannan turare a kasuwar sabon gari ake samun ɗan turare ko kasuwar kurmi ko da kwakwarwan bai ga masu buƙatar kuɗi kuma za ku samu a shagunan da ke kusa da mijina yana zuwa zan ce wasu tofa duk turaren da muke siya shi ne a je a nemi momi gombe body spray ai duk turaren da kuke shafa ba aikin manza ku shafa ko shafa momi gombe spray shine asalin turaren ko za ki kara mu na ba baki biyun ma bai ishe ki ba sai na kara miki ina samari da yan mata masu son ba mutumin su nishadi amarya da uwar da kawaye na da maza da mata ku je ku nemi wani gombe body spray ina masoya na faɗin duniya irin su kamaru chadi niger duk a inda kuke za ku samu wannan turaren mai suna momi gombe body spray don neman ƙarin bayani ku tuttube mu ta wannan lamba kamar haka ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya Me kuma ya kawo ka yanzu? Ba ka son gani na ne? Me eh, gaskiya ba na son ganin ka. Matukar ba hakan ya zama dole ba. Ya zama dole haka za ka yi ta hakuri ka yi ta gani na har sai kuma yadda hali ya yi. Ya kuma kake so yanzu? Na zaci ka samu abin da kake so. A'a, na dai samu ɗaya kuma ƙarami daga cikinsu. Yanzu saura babban. babban me kake nufi babban in ka ce babban me kake nufi kenan yawa ka san duk wata wawura da ake a gidan nan idan aka tashi kaso kai kake ɗaukan babban kashi daga kai sai in charge sambo sai shi wannan rashin kila to mai ɗaukar ƙaramin kashi a cikin ku shine wannan mm, mm, mai raba mana abincin nan hmm. Hmm. kowa da kaga kun zama ku hudu kenan kuke mora komai ba komai za mu daina in Allah da bara mu sake daukar saboda me za a daina ai bai kamata a daina ba a ci gaba da babura in ma dai so samu ne a ƙara saboda yanzu kaga ai za a zama kamar mutum biyar ko ma shida haka hmm. Dan Audu ban fahimce ka ba. Mm, abin da nake nufi. Mm, a ƙara wawura yadda inda wawura take in ya sai a saka za a saka ni ne cikin tsari. Na da kaso kaji an zama biyar kaso na shida kuma shine su abokanan aiki na haka kamar da kake da ƙarƙashin ka kake sallama su nima akwai wa'anda zan sallama kaga mun zama kaso shida. Ɗan Audu. na'am kamalu sunana ma kake kira kai tsaye ba wani respect ba komai to kai ba sunana ka kira ba ta nake abokan aiki ne yanzu shi to abokin aiki kuma idan da na ji tsoron ka yanzu muna aiki tare kuma shi kenan sai in ci gaba da tsoron ka a'a shi kenan za a ci gaba da rabawa da kai yawwa to nan gaba idan za a raba kuma da Allah sai a gayyato nan zo mu zauna kan teburin kawai sai mu sai yi kaso yadda ya kamata kowa fitar mashi da haƙƙinsa saboda yi ma tsara haƙƙin jama'a ta audu wannan ba zai yi ba domin babu there is no way da zamu dinga kiranka muna zama da kai a ofis din manya ana zama da kai da ma'aikata dole sauran yan uwanka prisoner za su dinga suspecting wani abu da sauran ma'aikatan mu da wannan me kake so mu zama haka duk wannan abun kai kasan shi ni na gaya ma yadda tsarin aiki yake ne ai kaje ai yanzu shi ba shi yasa nake sarkin gida ba ai dan an ga ana zama da sarkin gida a tebur shikenan sai a ce ana tsarin kaso yadda za a gudanar da lamarin gidan ne eh, ai ba kara mutu bane yanzu ai <laughs> shikenan za a dinga kiranka amma tun da nake babu wani sarkin gidan da ya taɓa shiga ofis ɗina sai dai ya zo ya aiki ko kuma akwai bukatar za a aike shi ko sa shi wani abu kowa da tsarin gwamnatinsa ni a tsarin tafiya ta haka iki na fi so in sa idanu akan haƙƙin ta kuma dan an yi haka ai ka gama wani abu bane gaskiya dan audu inda ana ganin shaidan a zahiri da na ce kai ne shaidan nan da mutane ake faɗan su a cikin littattafan addini shaidan ai ka san akwai mataimakan masu wawuro wasu na biyo shaidan shi shaidan ba iya aiki shi kadai ai <laughs> ba fi mishkila idan an shirya za a abin nan nan gaba in an yadda an amince da abin da na tsara idan za a yi wawura to ma fi mishkila sai a kira wani in zo in zauna shaidanin in suka yawa shaidanin kan zai fi yawa shi kenan kai kai kai kai wannan Allah kawo karar kwanan wannan mutumin a satin nan kowa ma ya huta wannan kai Allah sarki ga uwa ga uba amma kowanne inuwarsa ba daɗi babu inda zan je in ji sanyi a cikinsu ba shi da wata inuwa domin mahaifin ki da ya tashi jib ki a rana yayi ni ce na janyo ki daga rana na kawo ki inuwa don haka duniya ki da wata inuwa idan ba ta mutum da abin naki ya zama haka daga yau ni ma zan fara yi miki gori amma dan Allah ki daina faɗan irin wannan magana ba na so ki dinga faɗa su maye waɗannan maganganu tun da wannan uban nata ya bayyana shi kenan gaba ɗaya da kika sanye mana asiri ni da ita ka baki ɗaya ta tattare hankalinta ta koma gurin shi wallahi ba haka bane umma jininsa ne da ke jikinta yake janta dole ne ta karkata ko tana so ko ba ta so shi kenan ai sai ta je ta ci gaba da tattara ta je ma ta ɗauki buntalo ta tattara ta koma can gidansu gurin uban nata ta je su zauna in kuma nan ɗin ma suke so babu damuwa ji zan iya tattarewa in bar mata gidan ta zo su zauna ita da buntalo yaushe kukan nan zai kare. in dai akan wannan ne na yi miki alkawari ba zan ƙara zuwa wajen baba ba ko kuma na amsa gayyatarsa har sai in kin yadda umma na san kin fi ni gaskiya amma ina son dan Allah dan annabi umma idan za a yi muku shari'a ko za a yanke muku ita ku bari alkali ya je yanke muku ita a ofis ni ina ga hakan kamar zai fi sannan kuma na yi wani abu me kika yi na yi magana da lukuma na ce su je wajen baba sannan kuma ya ce min jibi insha Allahu za a tura shi ma kuma baban na yi magana da shi amma tunda yanzu ba kya so zan yi musu magana su bari kawai. Hmm. Walka, ina hamu kullum posh ina. Ana da ko mun ce mai gadon nan kada ya kulle ta fita zan yi. Ina za ka je kuma daga dawowar mu? Daji zan je gidan su Sumayya ne. Gidan su Sumayya a wannan tsohon daren? Eh, ai na kira ta ta ce min ba ta bacci ba. A, a. Ka ƙara kiranta ka ce sai gobe za ka zo. Dare yi yanzu. Daji ni fa gaskiya ni ci ba fa ban so da bika ba. muka tafi Legas ɗin nan ba kwana na biyu fa ban ga su ba. To ai zuwa Legas ɗin ya yayi maka amfani yanzu ba gashi ka je ka koyo dabarun kasuwanci ba kuma ka haɗu da mutane sun ƙara koya maka gogewa akan kasuwanci. Ko so kake in mutu ne in barka da kuɗi da kuma jahilcin kasuwanci. Dadi kai daga an yi magana sai ka ce mutuwa mutuwa kuma fa ba da ya san gobe sai Allah. Eh haka ne to amma kuma mutuwar ai dole ce. Kira ta ka ce dare yayi amma gobe za ku haɗu zo mu je zo zo zo. yawwa to salamu alaikum ai sumayya ta kusa zama matarka lokaci kalilan muke jira <laughs> a yawwa kafin manta ya kamata ka je ka aiwatar da abin da baban naku yake so ka yi babanta dai ni ban da wani alaƙa da shi ba mahaifina ba ne gaskiya ashe ba ka son sumayya kenan ai in har dai kana so ka auri sumayya to ya kasance wajibi ka je ka durƙusa ka gaida mahaifinta wannan shine ka'ida in kuma ba za ka yi haka ba gaskiya ba za ka iya samun aurenta ba mutanen ah, to yawwa san mu ƙarasa can mu je mu je to yawwa to bismillahir rahmanir rahim hai ina plate a akwai shi yana nan aliyu zauna mana kaji zauna wai dadi da gaske ne idan ban yi abin da mahaifinsu mai bukata ba za a aura mun ita ba? Ƙwarai da gaske. Ai hakan ya zame maka wajibi tun da kana son yansa. Gaskiya. Kuma yi wa mahaifin mata biyayya ma ai abu ne wanda ya dace. Can be possible. Yanzu wani stage ake yanzu? An gama komai. dukkanin mun kirkiri fake account a facebook da instagram da twitter da tiktok masu yawa a daren nan za mu fara yada su zuwa gobe ko ina ba inda labarin nan ba zai zaga ba very good ni kuma na muku alkawarin idan har wannan abin ya tafi daidai aka samu abin da ake so zan ninka muku akan abin da na baku so ashirin ba komai ya ko dan zaman tare zan yi maka hakan garkuwa nice one dino gogo so muke murkita ta mu sa ta fita daga hankalinta yadda da kanta za ta soke contract din nan inda dole a nemi sa'a bata mutsiyacin mata wallahi ta hana mata ta sakat ta dame ta mun yi magana da hajiya babba akan wannan zancen kuma kawunka sama'ila da hashimu za su zo sai mu je a zauna a tattauna da mahaifin yarinyar amma ina fata za ka je kai magana da yarinyar ka gaya mata cewa lalle ga nan za mu zo kai tsaye su san cewa za a zo a yi wannan maganar eh abu mun yi magana da ita good so tunda babu wani abu na ga sai da safe ko yawa ah, yaushe za ka ɗauko mu umi daga wajen hajiya babba <laughs> umma ko gobe ma to Allah ya kai mu amin amin eh, eh. ku kyale yarinyar nan ta dawo da kanta ba na son fa ana tsokanar hajiya babba kun santa da faɗa ko gaskiya da wannan ku. kai wai ka san abin da yake yawo a social media kuwa a'a ban gane ba to kai tun da kake ka taba jin an ce ga baban samayya. ai gaskiya ban taɓa ji ba amma kuma ai ba laifinta ba ne gashi dai ka gani sai yawo ake ta yi ana ta gani wata wallahi ko labarin nan ba na so ka san ni fan ɗinta ne ina ƙaunarta sosai to haka za ka ci gaba da yi hajiya ya kai kin ga wani abu nake gani tun ɗazu ana ta fasting Haji ya kalli ki ga? Allah ki ni ni wallahi ban san kalle kallon wai abubuwan cikin wayan nan taku. A irin shi ne mutum sai i gano gawa ko i gano ana yanka wani ko i gano an rataye wani gashi nan da iri iri. Hajiya ki tsaya ki kalla Sumayya ce fa Sumayya yayi lukuman ni fa ki kalla lalle biri ya yi kama da mutum ashe ba a banza na tsanin wannan yarinyar ba yanzu na samu hujjar raba lukman da wannan bakar jarabar ki ce ɗaki na ki ɗauko min wayata zan kira kawunku zan gaya mishi su dakatar da zuwa neman auren lukuman da waccan jarababbiyar bakar kadara. ina wallahi ba a zuri'ar mu ba never never ba za yiwu ba da sake taurarinki ya kusa dishashewa a wajen mijinki hmm? za ki dawo baki da kima baki da girma a cikin gidan naki Boka kana nufin ka ce mun zan bar gidan mijina kenan? Rayuwa duk abin da mutum ya ɗauka sai ya wargatse. Rayuwa wadda gaba ɗaya babu ci gaba a cikinta. Sai ka ce wanda aka yi baki ko kuma aka yi wasan. Kawai ka fito ka nemi duniya in kana so. In kuma ba ka so shi kenan. Jira ta aljanna ta mai rabo ne. Ai zanubi kowa da irin nasa. Ke duniya! san kisi sai an yi haƙuri duk mai tafiya a ciki na kiyayi na kamfanin halifa investment sun saba kawo muku shahararren fina-finai na faɗakarwa shaɗantarwa wani lokacin ma har da ilmantarwa wanda suka kawo muku fina-finai kamar haka wata riga abdullah da tasadik da dai sauransu wannan karan kamfanin halifa investment suka kawo muku shahararren fim mai dogon zango mai suna duniya duniya ina san ki ba zan bar kuma duka hada kace ke duniya salamu alaikum <laughs> wanda bai san darajar dukiya ba bai san yadda zai yi sarrafa kuɗi ba ai ku babu shakka sai ne arziki a ciki na ki ko ba zan tashi ba ke duniya haka damu babu wani faɗan da zan jangalo in na san cewa ba zan cire ba. haihuwar ya mace ko tashin hankali wallahi ƙarya take yi duk da mansura ta zo da wata ɓanna a gidan nan to a bakin auren amma kana sanar da irin kalaman da kake furtawa kuwa ba na sana'ai ai abu nake ni ba sa rikibin kuɗi ki bace a cikin makarantar nan ai jaki shi ke maimaita aji. Ke duniya! Wannan shiri zai fara zo muku ne duk ranar Laraba sha shi ga watan sha daya shekarar 2022 misalin karfe ashirin na dare. Ah! Kutuma bura ganja! Ke duniya! Na san babban abin da ya baka haushi, hakurin da aka saka bani. Yanzu ma don aikata maki abin da kuɗinku da mulkinku da kowa bai isa ya dakatar da ni ba ko ya gyara matsalar da zan baki shiga wancan mota shige mana sakata abut ke duniya sai ku subscribe ku danna mana karuwa a YouTube channel mu mai suna ke Duniya TV nan ne kadai wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku K Duniya